bayyanta wannan bakar tabi'a kan bayyanta ai la di shay'an kada ka ba da wani abu da ta dabi ba aka fara minu don ka nemi wanda ya fara shi yawa wa hada annahi wannan hanyar allazi huwa tahrim wanda yake yin haka nan haramun ne to kasum bihi sallallahu alaihi wasallam ya ke banci annabi amma wanda ba annabi ba idan yayi haka nan yayi masaluhi bai kai matsayin haramun gare ba ya yayin masarufi amma ga annabi haram izi ya haramu alaihi an yi waɗi ya shai'a don ga annabi yana zama haramun ya ba da wani abu kyauta wayan ta zai iya wata ya jira sakamako ne la'annahu ma'amurun da a akhlaq don shi an umarce da ɗabi'u waɗanda sun kai kyau wa ashrafu da adabi da ladubba mai daraja Wani wa ka fasbir ولربك فاصبر فإذا نقر بالناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين على الكافرين غير sa'annan mai wa'azi wani rabbi ka fasbir ka yi hankuri da abubuwan da ubangijinka ya umarci ka wani rabbika fasbir alal awami wan nawahi ka yi hankuri domin ubangijinka alal awami da abubuwan da aka yi umarni wan nawahi da kuma inda an kai hali abin da aka yi ka yi hankuri ga abubuwan da aka yi umarni wato ka yi hankuri ka yi abin da shari'a ta umarce ka abin da aka yi da wannan wayi ka yi hankuri abin da shari'a ta ce ka bari ka yi kokari ka yi hankuri ka bar shi domin mutum abin da ya saba raba ya da shi sai ya yi hankuli duk abin da mutum ya saba raba ya da shi sai ya yi hankuli dukan kuka san haɗara abubuwan da aka wa'azi ana cewa ku bari dukan kuka san cewar da an kai ku bar su duk cutar da suka kawo kun san yawa kun san ta amma abin da ya saba ku bari don kun saba to sai an daure hausawa sun cewa allah sai an daure to gaskiya ne fa magana saboda haka Allah ka ba da hankuri a daure a wa Allah a daure a wa Allah saboda haka wa Allah sai an daure magana hausa gaskiya ce a fai za mu kira fil naqur idan an kai busa cikin tsaho. ai mu ta sabiture an kai bushi cikin tsaho. wa huwa al shine tsaho annal khatu saniya an kai bushi na biyu zalika wannan rana ai wakatun na kai lokacin bushin nan yau mai idan a ranar nan badalin ne ma qabla al-mubtada wa buniya wa buniya ai al-mubtada li idafatihi buniya ila ghairi mutamakkin ai ila abin nan munawwani buniya ila munawwani tanwini abin nan tanwini an jumla wato wa huwa ila amma idan abin na amma tanwini tamkin amma tanwini na abin na at-tamkin wa huwa abin na allahiku wa huwa shi ne wanda ke ga suna مثل رجل وقاد وقبر المبتدا قبر المبتدا يومئذ فذلك يومئذ مبتدا خبره يوم عقيم واتممنا من سني والعامل به إذا ما دل عليه الجملة أي أمر يقين أي اشتد الأمر الأمر زي tsanani ranna amma alal kafirin kawai ga kafirai al'amari zai tsanani gairu wato baya da sauki ga kafirai kun ga cewa ga kafirai wannan yinin na da tsanani فيه da lalata أنه يسير على المؤمنين في عصره fi usuli kun ga kenan da yace ga kare mai kenan ga musulmai bai da tsanani ga kare mai tsanani na kenan ga musulmi mai sauki na wannan shine abin nan mafomin magana ga musulmi kenan mai sauki na saboda haka yi kokari ka gyara musuluncin sannan Allah ya sauƙaƙa maka abin da yawa kare tsanani kai gare ka kai ya sauki Allah ya kara mana imani da tsoro ne zarmi wa man salakatu zarni wa man salakatu hilda وجعلت له مالا ممدودا وبنين جعودا ومهدت له zarni ka bani <clears throat> wasu rukuni ka bani wa man halakatu da mutumin na halitta shi kadai adaban ala al-maqul aw adaban ala al-maqul ma'ahu wato zarni wa man tu wahida ka bani da wannan na halitta shi kadai wahida halin min abin nan man wato ni man halakatu aw wato min dalilin ma'azur ai man talakatu mufradan kabar da wannan ne halitta shi kadai lokacin da na halittai bila halin bai da mata wala malin bai da dukiya kuwa kullu kafirin ya guri Allah shi ne ana nuni kowane kahiri wanda Allah ya bashi wadata bil auladi Allah ya bashi biya wal mali ya bashi dukiya wal jahi ya bashi daraja wa tubdiru an ni'ima sai ni'iman nan da aka bashi ta mai girman kai wa yatakabbaru an imani ya yi girman ka ya ke imani misalin wani dubunan majira, kamar wani majira a almahazuni wani babban mutum ne allah ya yi a garin makka wato baban khalid ibn alwani mutum na mai arziki kuma ko da dare ko da rana tukunya ta naman kaji ba ta karewa ta dahuwar naman kaji da ta suyar naman kaji da ta gashin naman kaji ba ta karewa sadda duk ga ta kare wanda ya zama sauke da ra'ayi ta ta to hutun ɗazu ta da hoton ɗazu sannan naman rago zai karewa sannan naman shanu zai karewa sannan naman raƙumi zai karewa abinci wanda duk ka kaso in ka biyo garin makka ka biya duk wanda ka kaso in naman kake to na komi ka kaso shi za a baka kuma kyauta ce mutum na mai kuɗi mai aikata ayyuka alheri saboda haka ya yi jariya da annabi kwarai da gaske saboda ya ga annabi talaka ne sai ya musu kiwon awaki su ba shi kuɗi ga bakwai ya ci abinci yaya shi da kawai ga aiki kullum a bar shi a ba wancan talaka annabi ba zai yarda da wannan ba a ba bai shi ya ya faɗa da annabi kwarai kwarai da gaske da shi da ɗana Khalid ibn wani amma shi ya Khalid ibn wani da ƙarshe Allah ya mai muwafaka bayan an ci makka Allah ya mai muwafaka bayan shekara goma sha tara ko sha bakwai yana faɗa da annabi bai yi nasara ba to ya biya musulunci ko musulunci ne ya kyau a karaja alhakim hakim ya fitar da ruwaya biyu al-mustadrak cikin al-mustadrak al-sahihai عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء للي وليد بن ya zo. إلى النبي zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qara alaihi alquran annabi ya karanta mai qur'ani فكأن ka'an qara'ta kamar zuci hadisi ya ga alqur'ani balaga zalika aba jahal da an ka karanta mu qur'ani don duk daga nesa na ya da annabi rahman sai Allah yi da annabi da kai ne yake a shi ya gama ku ya ce a ya gaya ma annabi duk abin da ya gaya ma annabi bayan ya kare shi annabi ya ce ka kare ya abarwani ya ce na kare sai annabi ya karanta mai Al'ƙurani. lokacin da ya karanta mai Al'ƙurani, alkur'ani rakalahu sai zuciya ce sai sanya Al'ƙurani. ya dawo yana ta tunani ya musulunta to gashi da mugun aboki suna aboki ne abu jihar abu jihar shi ne fir'aunan al'ummar zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamo da wani hadisi ya ambata to ba bara ga dalika a jihar musulun sai sai labarin sai zo abu jihar fa ta sai abu jihar ya zo mai fa kala ya ammu yace ya amina inna qaumaka yarawna lalle mutanenka suna ganin an yi jima'u da kamalan to kenan Mutanenka shi walidu shi ne ya zo wajen yana gaya wa annabi Mutanenka suna gani ya kamata su tara ma dukiya kala lima ya ce don ne kala yi wa duka hujjan su ba ka ita fa innaka atika muhammadan wato da abuja da ya zo wajen abin nan abul walid ya ce mai mutanenka suna gani ya kamata su tara maka dukiya su ƙara ma kuɗi ya ce da ya ce ne ya so kawo don su ba ta dukiya. kwayan na ka da muhammadan da ta arza lima ba ka zo wajen annabi ka zo wajen muhammad don ka gittawa abin da ke gaba ne kala kada al'alima quraishun sai yake ai shawa sun sanya. an anna min kasar ha ni yana cikin wa'anda sun kai kowa dukiya cikin ƙwarishawa kala ya ce to abin na faƙul fihi ƙaunar in ba haka nan ba mutanenka sun shawarar cewa su baka kuɗi don suna ganin cewa karkata za ta yi muhammadu to suna tunanin su ɗan tara kuɗi su baka ko ka ban magana karkata ga muhammadu sai ce ai ƙurashawa sun san ni ina cikin waanda sun kai kowa yawan dukiya ƙurashawa sun san haka a ƙala faƙul fihi ƙaunan ya bulubu tsaumaka ya ce su kaɓatai ka faɗi wasu maganganu da zai kai ga mutanenka su gane ba ka karkata ga muhammadu ba su gane annaka munkirin lahu kai musu ne kake hau annaka karihun lahu ko kai ba ka so ne amma da ba wata magana ka faɗi ta ɓaci ne ba don mutane sun ce ka karkata gare za su karkata su barka قال وما ذا أقول يكي تلميذنتي فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار والله تكنك باب واللي هي واقع ولا أعلم برجبه ba wanda yi ni sanin waka wadda ake ce marajar wala bi kasiri abin nan kasidihi babu wanda yi ni sanin kasida minu na waka wala bi ash'aril jinni waƙoƙin aljannu ma ba wanda yi ni sanin wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu shay'an min hada wallahi abinda muhammadu ka faɗi bai yi kama da komi na waƙan mutane ko ta ba abinda ya ka faɗi ya saba ma abinda kuke faɗi wa wallahi inna liqawlihi ya yaqulu halawatan wallahi maganar da muhammadu ka faɗi tana da ɗan karen zaƙi wa inna kuma tana da ɗanɗano mai kyawu wa innahu la a alahu abin da ya ka zai yi ɗiya ɗiya sama ne zai yi ɗiya mugu da ƙwan asfalahu ƙasa ne akwai ruwa masu ɗan karin daɗi wannan duka kinaya ce ga cewa abinda annabi ke faɗi gaskiya ne wa innahu la ya'lu wa ma yu'la alai shi muhammadu shi ka ɗaukaka ba a ɗaukaka a kai ne wa innahu la yuhaddimu ma tahatahu kuma zai rusa duk abin da ke karkashi ne qala la yarda anka qaumuka sai abu jihali ya ce to magana da ka faɗi kan mutanen ka ba su yarda da kai hatta ta kula fihi sai ta faɗi magana suka ga annabin nan qala fa da'ani hatta ya yace to ban haɗin tunani ma fakkara sadda ya tunani ya gane mutane ne ba su tare shi sai ya ɗora tunani wanda zai walwale abin da ya sani na gaskiya kala haza hirin yi ya ce ai wannan ayoyi na manzo Allah ƙura'ani ne sihiri na wanda aka ruwaito ya asaruhu min gairi yana ruwaito shi ga wani lai fa nazalat sai wannan aya ta sauka zarni wa man khalaqatu wahida kabarin da wanda ne halitta shi kadai hada hadithun sahihun sahihul isnad ala shaykh al-bukhari wa lam yukhrijahu wannan abinda eh, sahihul hakim ya abinda ya ruwaito kenan waje alke lahu malam mamduda ka da wannan na halitta shi kadai waje altalahu lahu malam mamduda ne ba shi dukiya mai yawa ai sai an mai ƙari mai faɗi mutasila wadda take yawa saduwa kullum kashewa aka zuwa ta kai min zari na kayan noma wadduru'i da abin na masu nono wato dabbobi wata jara da kasuwanci wa na ashara ne ba shi guda goma au aka tarko da goma shahuda waɗanda suke halarta duk wajajen taro ay shaduna mahafil suna halarta wajajen taro wa shahada shahadatuhum ana saurare shi da su aw yashaduna majami nas ko suna halarta wajajen taron mutane liwajahatihim saboda darajarsu wa mahattu lahu ومعت له ثم يطمع عن زيد ومهدت له إنه كان لآياتنا عميدا ومهدت له زفاد دامي أي وسعت له في العيش إنه وسع مي بشأن رأيوه wal umri da tsawon rayuwa تمهيدا waladi وتفاد ɗaya sun mai dama'u an azida sannan yana kwaɗayin wai in yi mai ƙari na bashi dukiya bai bi ni ba kuma so ya kai wai in yi mai ƙari yana saɓona kuma in ƙara mai arziki fa a ba an ya kada a lil'imani lil'imani ya ƙi yadda ya ƙasƙantar da kai ne ya yi imani da ni ɗalaban libiya da ulu wai don neman ya ƙara ɗaukaka war rifa ya ƙara ɗaukaka fi ƙaunihi cikin mutane ne na bashi shi arziki na ba shi wadata na ba shi rayuwa mai tsawo na ba shi ɗaya waɗanda suke dukkan su manya na don ɗaya ne dukkan su manyan masana ne shi yasa duk inda suka shiga ana sauraren su ana girmama su to wannan ai ya kamata shi ko shi girmama ni da ni mai wa kyautar amma yaƙi kuma wai sun ya kai in mai ƙari kalla ba zan ƙara ba ai la aziduhu ala zalika ban mai ƙari wani wanda Allah ya ba arziki ce ba zai bi Allah ba Allah na cewa ba zan ƙara masa dukiya ba la'annahu azhara kufrahu don shi ya bayyana kafirci ne wa adama shukurahu ya bayyana rashin godiya ta innahu kana ayati na alquran shi ya kasance ga ayoyi na alqur'ani anidan mai kin gaskiya ai mu'anidan wanda ya gane gaskiya gaskiya ce amma kuma bai ta saboda haka ba zan ƙara mai ba ba zai masa ƙari ba tun da ya san gaskiya gaskiya ce kuma ya ƙi sa'uri ƙuhu sa'uda ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر Allah ya ce abin nan ba zan yi masa ƙari ba ba ma ƙari ba saurin hukuhu zan shigar da shi sa'uda wato wata azaba mai tsanani wadda za a rika cewa ya hau saman wani dutse na wuta sai ya hau sama ne ya kai sama yana batun ya samu inda ya zanna sai ya ne ya koma haɗuwa a ce kuma ya hau shi azabar da za mu riƙa yi mai sa'ur hukuku ai sa'ukallifuhu sa'uda zan ɗora mai azaba mai tsanani ta hawan dutsen wuta ai mushaqqatan min azab tsanani na azaba wanda abin nan azabar nan tazzadu fi kulli yawmin sa'uba kowane yini tana ƙara tsanani au jabalan min ko kuma sa'uda wani dutse na a cikin wuta ya sa'adu fihi yana hawa saman dutsen Tumma ya hawi sannan ya faɗo abadan har abada ba zai sake hitowa ba ya Allah kai mana kariya daga wannan azabobi naka Allah ka kare mu ka kiyaye mu abin da yasa aka yi masa wannan azaba Allah ya ce innahu fakkara fi ma yaqulu shi yayi tunani ga sukar da zai faɗa fil qur'ani ga alqur'ani allazi sami'ahu min annabi qur'anin da ya jiya daga annabi sallallahu alaihi wa sallam aw gairihi ko ya jiya ga wani wanda ba annabi ba ya yi tunani ga abin da zai faɗa na suka ƙur'ani wa ƙaddara kuma ya ƙaddara abin da zai faɗi fi cikin rainai ya ƙaddara zalika fi nafsi wannan cikin rainai abin da zai faɗi to kamin ya faɗi faƙusi lafi aka la'ane shi lo'ina an la'ane shi wa uzziba an azabtar da shi kaifa ƙaddara duk wanda ya ƙaddara dai Allah ya ce Allah ya ɗebe mai albarka ko me ya ka faɗi ya faɗi ala ayi halin kana taqdiruhu akan ko kaka kaddara sai ta kasance kai ba kaddara duk dai wanda ya kaddara Allah ya la'ani shi komai ka wa sun makotila sannan aka sake la'ana sai kai fa kaddara duk wanda ya kaddara sun nazara sannan yayi yi tunani fi wujuhi qaumihi ga huskokin jama'a ce aw atba'ihi ko ga huskokin mabiya ne aw tafakkara ko yayi tunani shi ma ya kadahu bi fil haqqi ga abin da zai suka gaskiya da shi'a awar qur'ani ko abin da zai soki qur'ani da shiya sun ma abasa sannan ya gince huska ai kaba da wajahu wato ya gince huska ta wakalahu ya gince ta zikan saboda kunci bi ma ya kulu da abin da bai faɗi wa basara ya ƙara gince huska ai za da fil qabdi wal qulu ya ƙara da qabdi abin nan gince huska wal qulu da gince ta sun ma adbara anil iman sannan ya kauda kai daga imani wata kabara ya yi girman kai ai ta kabbara a nittiba'il haƙi ya yi girman kai game da bin gaskiya au annabi ya ko kun bin annabi sannan faƙala ya ce a fi ma ja a bihi ga abin da ya zo da shi ma haza illa sihirin yu'asar wannan ba komai ba ce sihiri wanda aka rawaito wa qala ma fi a bihi da abinda da annabi ya zo da shi yace in haza illa sihr ai ma wannan qur'ani ba komi na ba sai sihiri kun ga ya wani maganar da ya faɗa don ya da wa mutane ne rai yace wannan sihiri na yunqalu Anis sahari ana royato shi daga masu sihiri in haza wannan ba komi bane illa qaulul bashar maganar mutunta kawai shi qur'ani kama kalu kamar da suka faɗa inna ma allimu bashar dama sun cewa mutum na ka karanta da shi suna cewa au yaquluna suna cewa munasiban lil abinda daidai da halin da suke tafi na suka annabi sallallahu alaihi wasallam da suka alqur'ani haka dai kuke gani haka qur'ani ya taso haka ake zagin masu shi yanzu na aka samu natsuwa hankali ya kwanta duka mutane da na Allah da mugu kowa ya gane in an yi karatun ƙur'ani wato shi ɗaya an mahita saboda haka da masu yi don Allah da masu yi don duniya duka an ruhan makaratun ƙur'ani yanzu an ba faɗa da shiya amma asali kun ji wanda ya taso Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya ce to banne da shi ta usulihi saka وما البشر لواحة للبشر عليها تسعة عشر الله يتيب النرشي ka usulihi sakar za ni shiga da shi wuta sakar ai udkhiluhu sakara zan shiga da shi sakara sakara sunan wuta na suna na daga cikin sunayen nama wa ma'adara adraka ma sakaru mu ya sanar da kai abin da ake ce masa sakara wannan ta azumin da sha'ani ha girmamawa ne ga sha'anin ta shi yasa yake tambaya kai kai wannan wuta babba ce kai ya kai kasanta la yake na santa ya kasanta yake sanin da ni mata la tubi ba ta barin shay'an komi wala ta zaru kuma la tubi ba ta barin wani abu wala zaru kuma ba ta barin shi ne ba ta kai karshe ne kuma ba ta bari ba ta iya kai shi kuma ba ta barin shi ne don shi mutum in ya shiga wuta kullama ka na nahun sa'ira duk lokacin da wutar ta yi sanyi sai mu ƙara musu ita saboda haka haka ake babban na julu don gaira da him sai mu canza musu wata wata ban da wannan saboda haka ba ta iya wa ko ba ta bai haka nan na su duk sadda ta wannan fata sai a kawo wata sabuwa mutum da ya gaya nan bai karewa la ya mutu fiha wal haya bai mutu bai huta bai rayu ba rayuwa mai daɗi saboda haka la tuqi shay'an ba ta barin wani abu min lahamin na nama wala asabin ko abin nan barbu illa a halakatu sai ta ce shi sun mai ya'udu kama kana sannan ya dawo kama wanda yake ta koma biyowa lawahatun lil bashar mai kewayewa ga fatar jiki ai muharriqatun li zahiril jildi mai kewayewa ce ga fata ta bayyane alaiha tis'ata ashar tana da mala'ika goma sha tara da ita malakan kuma hazanatawa su ne masu hukunta kuma bayyana ta'ala sannan Allah ya bayyana sifata ji ila hazanatun nas sifa wa'anda an ka sanya masu hukun wuta a tis'ata ashar su goma sha tara wa zakarahum wa zakarahum fil salifa Allah ya ambace su cikin littafan da sun ka gabata a samawiya na sama فقال وما جعلنا أصحاب النار وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلا بكم فتنة الذين كفروا ليستقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب Allah ya ce wa maji anna a sabon nari ba mu sanya masu hakon wuta ba illa mala'ika wato lokacin da aka yi magana masu hakon wuta sai mu shirka yana cewa mutum ma goma sha tara na maka hakon wuta wani kahiri da ya sha iska ce goma sha tara ɗai aka ce eh ya ce duk ku kama guda ni zan riƙe sha takwas duk ku taro ku kama guda kowa ya ce shi abin da ya ga dama dan an fi lahira ku taro ku riƙe guda ni zan riƙe sha takwas shi kadai ya ce don renawa ga mala'ikun sai Allah ya ce a ai ba mutane na ba ai wa ma a asaban nari ba mu sanya masu hukun wutan nan ba illa mala'ika mala'iku ne ba mutum na ba balle ya ce yana ima mutum goma sha takwas domin shi wannan mutum yana ima mutum talatin su shi sa ya aza mutane na ya ce abin mai sha takwas shi dai saura guda duk mutane su taru da guda sai Allah ya ce ba mutane na ba wa ma ja'alna asaban nari illa mala'ika ba mu sanya masu hukun wuta ba face mala'iku walaisu min falaisu min bashari su ba mutane ba cikin mutane suke ba wa malakun wahidun minhum mala'ika guda cikin su a qawamin ahli dunya kulliha ya hiddu wa'anda a duniya mutane da aljannu da kuraye da giwaye da sauran ƙanana halittu masu cizo duk a gane su ba su ima mala'ika guda don haka faɗa mai ya kama kai ne wa ma ja'alna iddatahum zalika sha tara da muka ci ba don komi mun ka ambaci wannan littafi ba illa fitnatan dan ya zama hitina ne kawai ai dalalan ya zama halaka na kafaru ga wanda suka kafirta da an ya ne makanu ta sa'ata ashar don su rika cewa saboda ni mala'iku suka zama su goma sha tara faqat kawai idan na hannu ƙadiru na alaƙa ta kenan in dai shatara na mu muna da muna iyawa mu yaƙe su wakati lalil janna bil quwa muna iya anshi aljanna da ƙarfin tsiya mu ba mala'ikun nan kashi mu karbi aljanna mu ta wanda muka so aw ikhmadin nar ko mu kashe wuta in dai shatara na muna iya mummuke su kowa mu sa wanda duk muka so cikin aljanna ko kuma mu kashe wuta gaba ɗaya a huta aw ikhmadin nar ko mu kashe wuta duk gaba ɗaya a huta kuna jin yadda kahirai suke cika baki lokacin annabi suna gaggaya mai maganganu falsatanu da zalika sai sun kahitanu da wannan lissafi sha tara wazdadu takadiban suka ƙara ƙaryatawa wasu kuriya da izgili mimman abin da mimman dakkarahum billahi suka ɗora izgili suka ƙara izgili ga wanda ya tunatar da su Allah wa bi jannati suka yi izgili da aljanna Allah wa bi narihi da wuta sai. Allah ya ce to ba don komai mun ka sanya su sha ba illa bi sunnatin lil ladina kafaru kuma li yastaqina alladina utul kitab don malamai ahli kitabu waɗanda sun ka karanta littafin Allah su tabbatar da abinda annabi ya zo da shi akwai shi cikin littafin su don wanga tsari na sha tara akwai cikin a taurat wal injil to don su gane haka nan saboda in ka zo da matsalar ilimi malamai ka bai da su yarda da kai ta kwansu da sun ka san abin da kaka faɗi jahili wanda bai sani ba ba a kai ƙarshen ta da kai da shi duk ya ta ka ja aya yake karyata ba a kai ƙarshe da kai da shi inda jahili na wanda bai karatu ba malami na za ka haɗu da shi wato kai mai bayani ya gane abin nan da ya sani kai ma shi na kashi bisa gare to sai ku lale ko gaisa ko kowa ya inda zai na amma jahili ba ka kai ƙarshe da kai da shi don duk abin da ka faɗa mai yana ce a ƙarya na don shi bai san shi ba saboda haka Allah ya ce don ahalin kitabu su tabbata malaman nan alyahudu wal nasara ta tabbatar da su duk annabi gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam fi kaunihin sa'ata ashara ga kasancewa mala'ikun nan sha tara ne almuwafiqu wanda wannan lissafi yayi muwafaqa lima fi kitabihim ga abin da ke cikin littafin su na at-taurati wal injil min adadi hazanatin nari na adadin masu hukun wuta wato sha tara kuma wai zadin ladina amanu masu imani min ahalin kitabi cikin ahalin kitabi a sadiƙina masu gaskiya fi imanin ga imaninsu to su ƙara imanin in aka faɗi wannan suka ji yayi daidai da littafinsu sai su lalle gaskiya na don bai yi karatun littafin ba amma abin da ya faɗi yayi daidai da namu sai su ƙara tasdiƙan gaskantawa li muwafaqatihi don yayi muwafaqa da ma ata bihi annabi abinda da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam yayi muwafaqa lima fi kitabi al'umma salifa ga abin da ke cikin littafan jama'a magabata wala da tabar da zina otu kitabar muminu ahalin kitabu ba za su yi riba ba wato ba za su yi shakka ba wal muminu da muminai min gairihin waɗanda ba cikin ahalin kitabu ba ba za su yi shakka zai adadin mala'ika ga adadin mala'iku au zai da salisu muhammadu ko kuma ba za su yi shakka ba ga manzancin muhammadu sallallahu alaihi wa sallam don ya faɗi abin da sun ka sani wali ya ƙulan da zina otu eh, fi ƙulubiyar maradon domin waɗanda cikin zukatansu akwai rashin lahiya ai shakkun wani faƙon akwai shakka da minahici ba da izharin islami bin lisan bayan sun bayyana musulunci da harshe ashe minahici ya shige ku wal kafiruna da kahirai allazina maradu ala al-kubri wa sun ka kware ga kafirci walam yadda uwa ala islam da amsun ba su da musulunci ga kawunan su ba don munafukai waɗanda sun ka shigo musulunci da baki ba da zuciya ba domin abin da su abin nan su faɗi abin da za su faɗa su ne su yi magana waɗanda cikin zukatansu akwai rashin lahiya na minahici saboda kullum munafukai tare da kahirai suke kullum munafukai shi sa yake wani ya ƙulan ladina fi ƙulubihim maradun wal kafirun domin da munafukai su ne fi ƙulubihim maradun wal kafiruna hiyar su guda illa dai su munafukai gehen musulmi suke suna shigowa suna ganin sirrin musulmi amma shi kahiri na bayyane da ya zo kora ta aka yi ba a yadda da shi ko mutum za a shiga sai a ce ya jayi a kore ma gaba ɗaya ba a san ya jiya to sai munafakan su shigo wajen mutum su ba da shawara irin ta mina minahici kuma su ɗauki labari su kai ma munafakan kahire yan uwansu wannan shine illan munafakai alladina maradu ala kuhuri wa'anda sun ka doge ga kafirci walam yadda wal islam ala amsihim ba su yi da musulunci ga kawunan su ba kahinan kenan to dole ce ya ma za arada Allah bi hadha bi hadha al adadi ni Allah ka nuhi da wannan adadi ma za mafulu muqaddam masalan abin da samuhu sun ce mai abin nan misali ligarabatihi saboda bakuntakan wannan misali na shakar ɗin ga suka ambace abin nan masalan bizalika masalan wa uriba eh, uriba an yi da irabi ne wato halar wal jumlatu maqulul qawl ah, wale yaqulu alladhina kafaru ah, abin wale yaqulu alladhina fi qulubihim maradun wal kafiruna za a الله بهذا مثلا مقول آه مقول القول كذلك كما رأت أي مثل إبدال آه منكر هذا العدد misalin أتشور wa'anda ka musu wannan misali da qur'ani ya ambata wa huda musaddiqihi da misalin shari'a wa'anda suka gazgata wannan misali haka dai yudillillahu man yasha Allah ke batar da wanda ya so batarwa wa ya hadi man yasha yana shiryar da wanda ya so shiryarwa wa ma ya'lamu junuda rabbik ba wanda ya san adadin rundunonin ubangijin kana mala'iku fi yin ga karhin su wa awani da mataimakan su illa huwa sai dai Allah kawai wa ma hiya wannan wuta sakara ba ta kasance ba illa zikira lil bashar face tunatarwa ne ga mutum ita wato sakara ai tazkirun lahum tunatarwa ne ga kahirai gaba dai thumma inna al'adada tis'ata ashara sannan wannan adadi na sha tara wato hibzun kiyayewa ne da kulle ma'adudin fil qur'ani ga dukkan abin da aka kina yawa cikin qur'ani misal harufin basmala kamar harufan basmala su ma matsayinsa kenan wa adadin da adadin surori wa harufi fawatihi suwar da harufan karshen su farkon surori wa gairaha da ta. duka ki sama ala tis'ati ashara ana kasa su da da goma sha tara fa abin nan fa yabni ha sai sha tara ta karar da ita kama bayyana hu alaikita shafin akhi kama wada bincike na ƙarshe ya bayyana wannan kun ga wannan aya kenan kun ga idan kuka tsaya kuka lura za ku ga wannan dattijo abul walid babu shakka da tijan na yabar musulunci babu shakka saboda haka koyi abokai na kwarai wanda duk ya mugun aboki aboki ne na iya karkatar da shi <coughs> kun ga musulunta ya yi abu jahalu ya jiya ya zo kun ga bai bar shi ba sai da ya lalata shi wannan wuta an kawo su don a yi bayanin wurin da za a sa wannan mai kuɗin babu shakka mai kuɗin nan mai kuɗi na kuma ga tarihin musulunci makka ba ta taɓa attajiri bai taimakon mutane kamata ba makka ba ta taɓa tajiri mai taimakon mutane kamate ba amma saboda mugun aboki kun ji ya tare wuta saboda mugun aboki ku ba abotaka da miyagun mutane ku yi abotaka da mutanen kwarai don su taimaka muku kuna taimakon su su kuma suna taimaka muku har a samu ya karshe mai kyau Allah ka tausaya mana kuma wa kafan nara sannan Allah ya tifanta wuta allati yunzir biha annas wadda yake wa mutane ni gargadi da ita أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المدقب يا أمر شاء النبي من للبيع بأن يقوم لينزل بها الناس دنيا تاشقه يوى متانيقر قديد كمدة أتا فقال الله يتشي سبحانه وتعالى كلا ولك أمر كلا والقمر والليل إذا بدر والسبه إذا أصبر kalla wato ku saurara kalla a nan istiftahun wato kalma ce ta buɗa magana bi ma'ana ala ma'anarta kama a ce ala ku saurara kalla ku saurara wal kamari na rantse da wata wallaili na rantse da dare iz abin na adabara lokacin da ya bada baya bisa kunin zali iz adabar aita ta wallawa mada dare ya juya kuma ya ba da baya wal fi'lu adbara asaluhu iya wa wasta qabala na nahar idan dare ya ba da baya yini ya fuskanto amma wa fi qira'atin idza adbar bi fatahi zali wal alif wal fi'lu dabara salati ga wata qira'a idza adbara to fi'lin salati ne min dabara laylu an-nahara wato dabarar lailu an nahara idza sallafahu dare ya baye ni baya wato idan ya ya bar shi baya ne ya juya shi wasu buhi ina rantsuwa da asuba idza asfara in ta yi haske ai zahara idan hasken sahiya ya bayyana shi ake ce ma abin nan asfara wato isfaril a'ala idan ya yi haske wanda aka ce ma al'a'ala al'isfaril a'la shine idan kana tsaye ga wuri duk wanda ka tsinkaya in dai har ka tsince shi kana gane kowane na to shi ake cewa al-isfaru al-a'la to ina rantsuwa da abin nan subuhi asuba idza asfara idan yayi haske innaha ita wannan wuta sakara ai sakara la ihdar kubar sakara ba ita dai ce wuta Allah ba amma daya ce daga cikin manyan wutaitan Allah wato manya amma ba ita dai ta ba ai albalaya al'azima daita daga cikin bala'o'i masu girma saboda rahamaka Allah ka sa mu cikin waɗanda ko ganin ta ba su yi an sai lahira nadiran لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر نذيرا إتا ونا أبنا وتا ما يقرقدي في حال من إهداء الكبر وذكر naziran li'annaha bi ma'ana al'azab don ma'anarsa gargadi wato azaba naziran lil bashir mai gargaɗi ce ga mutane liman sha'a minkum duk wanda ya ga dama cikin ku badalun min albashar liman sha'a duk wanda ya ga dama cikin ku an yi ya gabata illa khairi ya aikin alheri awal janna ko ya gabata zuwa ga aljanna bil imani da imani saboda sai da imani aka shiga aljanna aw ya ta'akhkhara ila sharri ko kuma wanda ya ga dama ya yi jinkiri ya ki zuwa wajen alheri ya wurin sharri awon nari ko ya ta sama wuta bil domin da kafirci aka shiga wuta kullu nafsi kullu nafsi bima kasabat kullu wa kullum nafsin bima kasabar rahina ko ce rai jingina ce ga abin da ta aikata ai marhunatun an ba da ita jingina ma'ahuzatun za a ɗauko ta bi amaliha saboda aikin tafin na da aka da ta wuta kowace rai jingina ce aikin da ta yi da shi za a kama ta ai mata azaba kowace rai illa asaba lamini banna mutanen dama wa hamul mu'minuna banna mu'minai su kan fana juna mina za su tsere daga azaba wuta har abada ka'inuna fi jannatin za su zamo cikin aljanna ya ta sa'aluna suna tambaya bainahum tsakanin su anil mujrimina ga masu laifi wa haluhum da halin masu laifi wa yaquluna lahum abin na ma salakakum fi saqar ma salakakum fi saqar قالوا لن نكن من المصلين ولم نك نكرم المسكين وكنا نخوض على الخائدين وكنا نكذب بأهل الدين حتى أتينا اليقين ما سلككم wato suna tambaya an mujrimina su mutane ashabul yamin su kan ka nuna fi jannati ya luna sun kasance cikin aljanna suna tambaya bai nawa tsakaninsu da junansu annan annal na game da masu laifi wa yaquluna suna cewa lakakun yan sun leƙa wuta kenan suna ce ma yan wuta lakakun fi sakar me ya shigar da ku cikin wutar sakara qalu yan wuta na cewa lam nakum mina na ba mazan cikin masu sallah ba ku tsare sallah da kyawu duk wanda bai tsare sallah da kyau ba bai shiga aljanna saboda haka da sun ka tambaye su me allahin ku da ya kawo ku ta sun ka ce na dai lam na kumina musalli don haka duk wanda bai sallah bai shiga aljanna ku tsare sallah da kyau ya ku mataka ku tsare sallah da kyau duk abin da ka hana muku salla ku bari unwani da shi saboda haka ku rabu da shaki yana hana sallah da dukkan bayani shaki na hana salla sai ya idanun mutum su yi jashi ta hauka kamin a jima da ya kamata shi sallah kuma ya yi ta kwana to ku nisanci duk abin da ka hana muku sallah saboda kun ga abin da suka ci na farko lam nakum minal musalli ba mu zan cikin masu sallah ba aka ce shi kadai suka ce a'a wa lam na da yamin miskina ba mu sadaka ba mu sadaka ba mu zan muna ciyar da miskini sadaka ba ku zan ka sadaka dan dan abin da kun ka samu ana magana kana hawa da ni kanin ka to ba wani kai ta kake so haka kai ta zama cikin talauci ana gaya maka hanya kana kokari kana eh, eh, bijirewa mahaukacin ga Ni ka ba zuwa sadaka in ka ba da naira guda Allah goma ya ka baka haɗan kenan ya baka goma bayan ladar da zai baka lahira kai ba kasan ci gaba Allah zai dai ka san ci gaba wallahi Allah zai shiga ta mu ba su sadaka nawa kai sadakar shi yau kai matsayaci ana so a za ka ga hanya kana mutane hauka to suna cewa ba mu zan muna ciyar da miskini ba shi kadai Allah ku ba ku sallah ba ku ciyar da miskini sun ka ce akwai na biyu yan hira muke inda duk mun ka zanna majalisar nan kowa ɓaci mu kai kun san dai majalisar ku na hira ko in malami ya biyo an kama ɓacin oba ne ke na hayya yayi nisa wani ma sai an samu wani abin da za a kama ɓaci sannan a rabe da shi hakan suna ba ai malama su kai su kai ai kaza su kai ai kaza su kai ana nan ana cikin ɓaci sai ga alhaji ya biyo shi ke na aji malamai an kama ɓace alhaji ana na ana yi sai ga wani hakimin shiya ya biyo a aji an kama ɓaci ne ana na ana yi sai ga wani ɗan siyasa ya biyo to haka ne kawai suka ce to wakon na hudu mun kasance mana kutsawa ga hira filbaɗi ga abubuwan na ɓanna ma alka'idi na tare da masu kutsawa fiye a ciki hira muka ɗan majalisa ɗan majalisa gare mu wato ɗan majalisa ita a gare mu ta hira kun ga ɗan na na kai zuwa hira sai kai bayani ne lahira duk wanda kun gabata sai kun haɗi ranar lahira nan kun gajin kwarai na sun kawai ranar lahira sai sun haɗu kawai sannan a yi musu shari'a su aka ce to shi ɗaya na suka ce mm wa kunna nukadibu bi yawmi dini an ka ce an kai mana magana lahira sai mu dora ta mu ce habawa ne ku ba ku bari je a ji daɗi duk an kai magana ku ce lahira lahira suka ce to wannan shine babba aikin wato suna karyatawa da alba'asu wani jaza tashin kiyama da sakamako suna ganin ba gaskiya na ba abin da malamai ka cewa kowai sai an yi mai sai an kai kaka sun ci muna nan cike wanga hali hatta atana liqini ta mutuwa ta zo mana shi ke ne ta ne. to wai uzuri na suka san su ba ya Allah ba zai karbe uzurin su ba ba zai karba ba hada ya dillu wannan ayoyi suna nuni ala anna ma yunzari bihin nasa abinda za a wa mutane gargadi da shi bi a wani amri farkon al'amari an yi umini billahi sai imani da Allah an yi an yi umaru an yi umaru a umarce su bil imani billahi sai imani da Allah wa bil risala sai imani da manzancin Allah thumma min a'mali badaniya sana umarce su da ayyuka na jiki da ma huwa aujabu abinda awajibi wa akasaru fa'idatan wanda ya fa'ida mai yawa wa huwa salatu shine sallah sai a umarce su da sallah kuma da rana aka wa mutane gargadi suka yi imani sai a koya musu sallah tuma ma ya ce allaku bil mali sannan a koya musu abin da ya shahi dukiya na idamul miskini na ciyar da miskini sadaka ku riga diba dukiya ku abin da Allah ya ba ku in ba ka da ko ɗari kunun nan da an kai ma za ka buɗe baki da shi ɗibi ka ba wani ɗibi ka ba wani makwatan nan naka ɗibi ka aika ma tsohuwar na makwaciyar gidanka a kai mata ga ɗan kwano a ɗiba kuno a yan mata in shi dai a gare ka in ko akwai yan shinkafa to a gaba da ita Allah ya gafarta mana wato dori komi na dori ya hana yanzu komi na dori ya hana yanzu in aka yi miya cikin gida lokacin duk da nina mai yawan garin ga ko ina da nina in ka shiga daga godare guda kana hita har daji ko ina duk da nina da an yi dahuwa an ka yi miya mai dan matsi sai a rika ɗiba ga kwanna sai ka kai ma gidan wani sai ka kai ma gidan wani sai ka kai ma gidan wani Allah ya gafata mutanen doyi Allah ya gafata mutanen doyi. yanzu ko in ba ka da abin da za ka yi dogo katanga kai ya kundo katanga in ya samu yan sami sami ne a kama suya ya hana maka zama kuma wannan ɗaina wannan ɗaina ka kaji babu abin da za ka gani a aiko ma sai dai in kana da ya dogo katanga to kana rage jin wayan abin da aka dafa in yana biyowa ga mazura sai ka sa da ka daɗe kamin adama Allah ya gafata wa mutanen dori yace ya izzihi a abin nan tawazunan umma don ga tsare sallah da kuma taimakon talakawa al'umma za su yi daidai daidai wa daida sun maman alhaudu fi baɗin sannan a hana su kutsawa ga maganganu da ayyuka waɗanda ba su da kyau izgihi kewamul umma don da hana mutane ga abubuwa mara kyau al'umma ka daidaituwa sun mal akhbaru bil ma'adi sannan ba da labari da makoma wal jaza'i da kuma sakamako wal yakuna fil ibadati ruhun ba'isun don ya zama akwai ruhi mai zabarantar da mutum ga sha'anin ibada lima yarju al'abidu ga abin da mai ibada ka kwaɗayi da amalihi da aiki nai mina sawabi na lada sun mala in zaru bin nari sana'a mutane gargadi da wuta liman kasali don a hana suka sala fil ibada ga ibada fayantajju da zalika imanu sai imani ya haihu daga wannan gargaɗi imanin da ya tasiri bil yaqini zai sadu da yaqini wato lil mauti har zuwa ga mutuwa wa yustafadu aidan kuma ana fa'idanta cewa annal kufara idza lam yastasib bil mauti kafirci idan mutum bai mutu yana yi ne ba to la yaj'alu sahibahu fi najil mu'abbada bai sa mai shi cikin wata ta abada in dai mutum kafircin da bai mutu yana yi ba to insha Allah bai dawama cikin wuta amma in ya mutu yana yi to wannan kan zai dawama wuta har abada in dai ya mutu yana yi Allah ya kare mu faqala fama tanfa'uhum فما تنظرهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to waɗanga mutane masu aikata waɗanga halaye da kun gaji an ambata fa ma tambawahun shafa'atu shafi na ceton masu ceto ba ta umarni duwa waɗanda ke aikata waɗanga abubuwa da kun jiya ceton masu ceto ba ta umarnin su nuna mala'ika na mala'iku wala anbiya da annabawa don mala'iku za su yi ceto ranar kiyama wala anbiya annabawa za su yi ceto wasalihin salihai za su yi ceto wal ma'ana la shafa'ata lahum waɗanga mutane ba su da ceto idan ma to ala kufur in sun mutu da kafirci ranar kiyama malamai na ceto don suna cikin bayan Allah salihai an ce a cikin wani hadisi idan kowa zai shiga aljanna shi kadai ya ka zuwa amma idan malami zai shiga aljanna sai ya bi hanya an sallamai ya bi hanya zai shiga aljanna sai mala'iku su tsaifai ala gawata malam babu wanda kaka son ka wuce da su malami zai shiga aljanna shi dai dawa dawa kaka son ta yaya sai ya tsaya shi tuzani da almajiran gaskiya waɗanda ba mana kai ba sai ya ce to akwai wani sai su rubuta akwai wani ya ta duk mutanen gida ne da abokai ne shi kenan sai a ce to ɗan jira sai a ce duk a cinki wasu wasu hasan kai wuta duk sai a jawo mai abinai ne sai ya wuce baya da garge baya gare shi sai aljanna sai kokari ka samu malamin kwarai ka yi ma'amala da shi don wanda duka yi mamina hecci ka an kace kana da mutane ka ma ka ciya da shi ko nan duniya kana ciya da shi wale layar ko nan duniya yanzu an kace ga wani abin alheri an kawo listauta mutanen da ta son a ba kana sa mai na haiti ciki to ku yi aika alheri kuma ku yi a ma'amala da mutanen kwarai don ku shiga cikin rigar ku yi ma'amala da mutanen kwarai don ku shiga cikin rigar ku malamin Allah ya yi ƙarin ya shiga aljanna shi dai in ji hadisi ba ya shiga aljanna shi dai kamar da yau da kuwa gari ba gani ko yanzu malamin Allah inda duk ya taho sai ku ga abin nan yadda mutane ka bi nai to haka nan na ko lahira haka nan za a biyo shi lahira shi ka faɗi nan duniya kowa na iya biyo shi har da wanda bai tuni yana iya bi ne amma lahira kai ka faɗi mabiyanka na gaskiya eh akwai wanki akwai wanki zai ka lissauta mutanen gidan ko gaba ɗai sannan ka biyo ka fara lissauta abokai sai ka sai inda abin ga sanin ka ya ƙari sai ka ce to kun ƙari sai a ce to ku Allah ya ce ku wuce wucewa abba kai ba a sani ba ko wai ka abu ka shige aljanna ba a sani ba ba ganin cikin aljanna Allah ya san komi shi Allah komi ya sani babu abin da aka bai sani ba balle ka ba ka shige aljanna bai sani ba faɗi dai ka yi ko da wa kana sai a ce a bido su wannan Allah subhanahu wata'ala ya sa a hishe su duk inda suke a gaggama maka kayan ka ka wuce Allah ya gafarta mana thumma tawara halin kafara sannan ya suranta halin kahirai inda alwa'azi lokacin da ake wa'azi wa tanafurihim da gudun da suke yi an kabulul haƙƙi ga karɓar gaskiya fi suratul hanya ya sifanta shi cikin suratul hayya sura mai rayuwa wato sifa mai rayuwa faƙala fama abin na mubtada fama lahum fama mubtada lahum khabruhu wato khabru mubtada muta'alliqun bi mahzufin intaqala damiruhu ilayhi fama lahum me ya same su ana tazkirati mu'ridina suna kauda kai ga wa'azi su kahirin misawai in ana wa'azi sai su dora da kai mu'ridina halin min ad-dami wal ma'ana ayyu in hasala hau. wani abu na ya samu gare su fi radiyan ga kauda kan da suke an al ga wa'azi ba su saurarawa ka annahu sun koma kamar jakkan daji da dan mai almini ah, humurun jam'u himarin wato himarin mufradi kanahun humurun kama su jakai ne musamfira wa'anda aka koro wato jakan daji wa'inda aka koro kun san jakan daji idan kuna ganin su za ku ga garge suka yi tare suka tafiya, in an koyi su gaba ɗaya suka tashi kowane ya ta bindi ne yana ɓarka tusa yana ta gudu to ya an kai kahire suka koma kamar jakkan daji ayin amina wahashiya jakkan daji farras jakkan daji wadda ta sheƙa min ƙasora daga zaki ai asadin ai hariban minhu tagga zaki ta sheka a harami harabi gudu mai tsanani saboda zaki shanye ta kai duwar da ya samu saboda haka in sun gani suna gudu mai tsanani me yasa ka hare ka gudu ga masu wa'azi wa'azin gaskiya misa suka gudu haka bal yuridu kullum ri'in minhum a kowanne guda daga cikin su so yake yi an yi wuta su hufan a bashi littafai mu na sharabu daddi min Allah ta'ala daga Allah bitu ba'in nabiyyi a rubuto mai littahi a ce ka kai mawa ne wannan littahi Allah naka magana da kai ya kai kahiri na gari kaza Allah ya ce ka kai kaza Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wai abin da suka jira kowa Allah shi magana da shi da kai ne kama kalu kamar wanda suka ce walan nu'mina liriqiyaka ba mu imani da hawan ka sama hatta tunzila alaina kitaban naqra'u sai ka sauka mana littahi naqra'u wanda mu karanta kamar wanda suka fara suratul isra Allah yake kalla ba a sauka musu littafi rada'un amma a radu tsace aka buga musu ga abin da suke nuni babu wanda zai sauka musu littafi daga sama ai saukar da littafi daga sama isana saukar da littafi daga sama isana ai shi ma muhammadu da an ka sauka mai ya isa ne ya isa ne su menene sun kawa Allah wanda sun ka isa Allah ya saukar da littafi ya ce a kawo musu saboda haka ba za a yi ba balla ya kafuna al'asara a a su dai lahira ba su tsoron azaba ta ne ai azabaha kalla wato ku saurara innahu shi alqur'ani tazkiratun wa'azi ne iza wa'azi ne kuma sha'a zakara wanda ya ga dama wa'azantu wato shi wa'azantu ai qara'ahu fa azabi duk wanda ya ga dama ya karanta qur'ani kuma ya wa'azantu da alqur'ani ma yadhkuruna bil ya'i wa qura'a bit ta'i ma tadhkuruna illa an sha Allah ba za ku saurari wa'azi ba ko ba za su saurari wa'azi ba illa an ya sha Allah sai in Allah ya so ko a halin takawa Allah shi ya dace a ji tsoro nai ai an yattaqihi ibada shi ya cancanta an yattaqihi ibaduhu ibaduhu bayi ne su ji tsoro nai wa ya hadaru gadabahu su ji tsoron hushi nai bi kulli mattasala qudratun ilayhi su ji tsoron Allah ga dukkan karhin da karhin su ya kai gare shi wa ahalin magazara Allah shi ya cancanta a nemi gafara gare shi bai an ya gafara shi ya cancanta ya gafarta liman ta kawo ga wanda ya ji tsoro ne ya Allah ya ahala ya ahala taqwa wa ya ahala magazara ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka sa mu cikin ahala taqwa ka sa mu cikin ahala bada بدأت sura sura ta fara bil amri da umanni bil qiyami lil inzari ya ayyuhal muddathir qum fa'andir wa khatama bil ta kare da gafara abin nan huwa ahlu taqwa wa ahlu maghfira liman ittaqa rabbahu ga wanda ji tsoron Allah ubangiji ne wa shamala ala irshadatin wa'azi ta shiryu ta kunshi shiryawa na wa'azi wal inzari da gargadi wannan sura nan ta kare da daraja wannan sura Allah da ta da girmanta da mutuncinta a wurinka haɗe da imanin mu da karatun ga da mun kai mata tawassuli muka da su zuwa gare ka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da tsoronka Allah ka ƙara mana ibada kada a halasi Allah ka ƙara mana ibada kada a halasi ka raba mu da saƙonka da sha'awa ta Allah ka shirya mana ɗiyanmu ka sa musu albarka Allah ka warkar da mu daga ciruta ko wace iri to sai suratul qiyama makiya ta sauka maka hiya arba'una aya tana da ayoyi arba'in wa a ar-ra'isi jagora abinda suratul kiyama take karantawa alba'as tana bayanin tashin ƙiyama, wa ihya'ul mauta da raya matattu wal hasu ala amali bir tana kwadaitawa ga aikin kwarai abla fawati awanihi kamin lokaci ne ya kucce ibtata hatu suratu bil qasami sura ta fara da abin nan rantsuwa biyau mai kiyama da ranar kiyama wa bin nafsi kuma sura ta yi rantsuwa bin nafsi da rai allati talumu sahibaha wadda ka zargin mai ita ita wannan rai din alkhairi wa sharri aka alheri da sharri in alheri na ka kai lokacin mutuwa ka sai kayi nadama ka ce dore in ƙara in ka galada in sheri na ka kai lokacin ka sai kayi nadama ka ce dore in yi alheri to Allah yana rantsuwa da wannan rai wama lai isbati alba'ati don tabbatar da sha'anin kiyama wa annahu haqqul la rayba fi shi sha'anin kiyama gaskiya ne babu shakka da zuwa ne kuma zakara subhanahu min alamati yawmil ƙiyama, sannan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci alamomin ranar kiyama wato abin na khadaful basari alamomin ta ɗebe ganin mutane wa hasbul kamari da shahi wata wa shamsi da shahi rana abin nan wa shamsu ta abin nan ta bil qamar wato lokacin da rana take haduwa da wata ba da iftirakin bayan sun rabu sai su haɗe to da kaga sun haɗe tashin duniya ya taho kuma ta haddasa ta sura sannan sura ta yi magana an ihtimamin rasuli ga kulawan manzo sallallahu alaihi wasallam da dabda qur'ani da tsara alqur'ani jibril na karatu yana gaggawa yana karantawa Allah na ce mai la ta'jal yana ta gaggawa to sura ta nuna irin tsananin kwaɗayin da annabi yake da shi na alqur'ani inda tilawatu jibrilu a alaihi salam lokacin da jibrilu ke masa tilawa qur'ani wa akhbara an in isamin nasi kuma sura ta ba da labari game da rabuwar mutane ila kisamaini zuwa ga kashi biyu fil akhirati ranar lahira su ada'a wa ashqiya masu arziki da marasa arziki fa su ada wujuhum mudi'a masu arziki huskokin su mai haske tabil anwari da haske sosai Waye ya tamatta'una bin nazar ila rabbihim kuma za su ji daɗi da kallon Allah in an ta ranar kiyama su mu'minai wal asqiya su ko marasa arziki wujuhun muslima huskokin su tayi duhon duhon abin nan ya aluha azillu kaskanci ya hau saman huskokin su wal qatar da kura thumma aradat al aya mashhadul ihtidar sannan aya ta kawo mahalarta hitar rai wato lokacin mutuwa ta kuna ahwalu wa shada'id lokacin da tsorace tsorace da tsanani za su kasancewa wa katama ta ƙari bai isbatil hashari wal ma'adi da tabbatar da tashin kiyama da bayanin makoma bil adillati wal barahina da dalilai da dalilai wal barahina da hujjoji kuma فقال لا أقسم بهذا بيوم القيامة بسم الله الرحمن يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى to bismillahir rahmanir rahim la uqsimu ba sai na yi rantsuwa ba ko ko uqsimu bi yawmil qiyama ina rantsuwa da ranar kiyama kila an ce la za'ida wato asina abin uqsimu biha ina rantsuwa da ranar kiyama wakila gairu za'ida wasu malamai sun ce la wato gairu za'ida ai la uqsimu biha ba sai na rantsi da kiyama fi isbati da tabbatarwa ta annaha hakkun cewa kiyama gaskiya ta ba sai na yi rantsuwa ba lakaunin dala'ili don kasancewar dalilai a dalatu alaiha jiha, wato bayyana nuna su dalilai waɗanda ka nuna iyama gaskiya ce don haka ba a buƙatar rantsuwa ta wala uqsimu bin nafsin lawama kuma ba sai na yi rantsuwa da rai ba allawama mai zargin kanta Allah ta taluma nafsaha alama ta wadda take zargin kanta ga abin da ya wuce watan da tana nadama autu hasabu autu hasibu nafsaha ko kuma tana wa kanta hisabi wa in istihada fil ihsan ko da ta yi kokari ga aiki mai kyau wajen ihsani wa jawabul qasami jawabin wannan rantsuwa ta la uqsimu bi yawmil qiyama da la uqsimu bi nafsil lawama jawabul qasami mahdhufun ay la tub'a sunna wato wa jawabul qasami la tub'a sunna lalle za a tashe ku ranar kiyama dalla alaihi abin da ya nuna haka nan a yi hasabul insanu kafir mutum kahiri yana zaton allan na jama'a izama wa halan ma za mu tara ƙasa ne ba lil ba'su ga tashin kiyama wal ihya da rayar da shi bala muna iyawa jama'a za mu tara ƙasa ne waje guda ƙadiri na ma'a jami'a muna da iko tare da haɗa ƙasa ne wuri guda ala an nasawu banana akan mu daidaita horota ne kun san su suka yi wayar daidaitawa su da adda ƙasa yan guntaye to Allah ya ce muna iya daidaita su wa huwa shine farutta ai nu'idu ha nu'idu idamaha muna iya maida kasan horutta kama kana kama wadda ta kasance ma a sigari ha duk da karancinta fa kai fa bil kabira idan muna iya daidaita kanana da balle manya idan muna iya daidaita kanana da balle manya to Allah sai maka roƙo bi asma'ikal husna wa sifatikal ulama alimna min hawa ma lam na'lam Allah roƙonka maka Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da tsoronka ka ƙara mana ibada kada a halasi ka warkar da mu daga ciruta kowace iri ka kare mu daga sharrin na kusa da na nesa ka kare mu daga sharrin na ciki da na waje Allah kai mana maganin munafukai munafukai da su da uwayen gidansu Allah kai mana maganin su duk shirin da suka kulle Allah ka mai sai gare su Allah ka mai sai gare su ka kare mu kan mu kulla mu kowa shiri kuma kada mai yi ya kullawa ka gafarta mana ka yahi mana ka gama mu da dare lailatul qadari ya rabbal alamin ya arhamar rahimin kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah wayanda ka ce suna shiga riga wani babu wanda adda rigar da aka shiga cikinta annabi ibrahim ɗaya na an ka ci tuɓewar da kahirai sun ka yi mai in ji manzon rahama sun tube shi tsakiyar jama'a sun ka mai sai tsirara sun ka kaɗa shi wuta to wannan tona a fili da sun ka yi mai shi ko ranar kiyama shi na mutum na farko da za a ba riga ya ruhi tsiraici ne shi kaɗai ne har da mai gidanmu ba shi da riga har da mai gidanmu ba shi da riga har da mai gidanmu ba shi da riga ba shi da wando aisha ta ji tsoro ya ce bana ko ya cin mana yanzu haka za mu tashi babu riga babu wando maza na kallon mu maza na kallon mu ya ce ke